jahilci ne Allah ya hana shi wala taqu ma laisa laka me To kaga idan ya faɗi ne akan son zuciya don yana son wannan malamin don yana son ya tallata wannan malamin ka tausaya masa Don ya shiga haɗari. Tun da jahilci ne bai san waɗanda suka yi wa sunan aiki ba bai nemi ya sani ba amma yanzu ya zo yana ba da shaida har yana yadawa a duniya to sai ka tuna masa ayan nan da Allah ya ce wala takuma laysa laka bihi ilm duk abin da baka da ilimin sa da Allah karka yi kokarin faɗi karka bibi wannan labarin ka ce kai zaka sanar yaushe kana ɗan shekara 20 ka ce wai kai ka san waɗanda suke madugun sunna a Afirka su ne suwa yaushe sunan ta fara makaranta ka je ka tambaya ko wani littafin tarihi ka karanta ko kawai don ka ji kasar ɗin wani wanda kake so sai ka ce to shi kaɗai ne sunna to ku daina ba da fatawar abin da ba ku da sani ka tausaya ma wannan domin Allah zai tambaye shi gobe kiyama sannan kuma idan yau ka ki yadda da wanda ya kafa aikin addini a kasar nan ka ce ba ka son ka ji sunansa baka rage mu da komi ba baka rage shi da komi ba dan ladan baya hananka shi kuma mai ba da ladan nan adali ne ba wanda zai yi ya ce masa kai ba kai ba dan mutane ba sa kai na ruwan Allah da wannan idan kuma ya ba da bayanin ne akan ya sani ba waɗanda ya ambatan ba ne amma tun da su yake so dan haka sai ya ce su ne kawai shi a wajensa to ya yi shaidar zur haka ne to da shaidar zur da bautan gunki ko ba su da bambanci na haka in kun ga sun faɗi haka kuma su wa'azi wani wannan maganar da ka faɗa a media fa baka san tarihin abin bane wa ya gaya maka in ka ɗauko malam wani ta dalilin wa'azin izala ya tafi makaranta idan ka ɗauko malam wani da mai jan baki ne ma a izala kafin ya samu zuwa madina kuma wa'azin izala ne ya yi jinjarin ɗinsa ya ga ya kamata ya je yi karatu in ka ɗauko wani in ka ɗauko wani malam lokacin da ake wa'azi a izala ake harbin mutane da bindiga yanzu kamar kai ne ka zo ka ce za ka yi tarihin gwarazan addinin musulunci sai ka ce amma kana sa amma bin yasir a ciki zai yiwu amma kar a sa bilal bin abi rabahin a ciki zai yiwu mutanen da nassoshin ƙura'ani suka sauko a kansu to lokacin da izala take wa'azinta na farko baka isa ma ku je ku taru a irin wannan waje ku yi wa'azi ba lokacin da izala take wa'azinta na farko an tashi daga lagos da jihohin najeriya an je maiduguri za a shiga cikin gari a yi wa'azi ka yi lissafin kilomitas daga lagos zuwa maiduguri sai da aka je za a shiga gari sai aka ce ba a yadda izala ta shigo garin ta yi wa'azi ba yanzu za ka kwatanta wannan wa'azin na wannan lokacin da yanzu akwai abokinmu wanda da harshashin bindiga ya mutu a kafansa kwana-kwanan nan tun ana wa'azin izala na farko don haka waɗannan mutane ba ma abin da ya kamata ku da hankalinku da su wani Dan hisabi ba kan facebook yake ba hisabi a wajen allah yake sannan kuma abin da za ka ƙara ganewa shine duk wanda ya zo a baya ya ɗora a kan aikin wani ko da ya fi shi iya fenti to shi wanda ka ɗora a kan aikinsa fa kai shi yana da ladanka domin kuwa kan nashi ka ɗora duk yadda ka inganta haka ne ko ba haka ba amma kai ba da ba ka ce kana da ladansa domin shi ya faɗa ma ka ji sai ka je ka ƙara bincike ka ƙara bincike me yasa annabi yake cewa idan yau ɗayan mu zai ciyar da dusan uhudu na zinari bai kai rabin mudun nabi na gero ko na dabino na sahabi ba wajen lada me yasa ka ciyar da dusan uhudu fa na zinari amma aka zo baka lada bai kai rabin mudun nabi ba ba mun san mudun nabi ba to rabin mudun nabi na gero kai zinarin ka da kaciyar mai girman masallacin nan barin ka bana wannan misalin kawai zinarin karkaciyar wanda yawansa tarin ya kai yawan masallacin nan bai kai mudun nabi na gero ba ma na zinari ba ko mudun nabi na dabino da abubakar siddiq ya ciyar ba me yasa ne zaka ce Allah bai adalci ba ne saboda ka dora ne akan na abubakar siddiq shi ya buɗa maka hanya ka bi haka waɗanda suka gabata kalmar su guda ɗaya na tauhidi idan suka yi suka tafi kai sai ka yi irin wannan sau dubu ɗari baka kai su ba ai wannan mizanin hadisi kenan saboda haka duk yadda yanzu idan yanzu shi abubakar amin kuma ya yi tafsirin zadul azhan galibi lokacin da muke dubawa mujalladi biyu ne ai ko izo talatin na farko da izo talatin na biyu sai yanzu bayan na yi nazari a cikin tafsirin mana na radul azhan sai Allah ya bani dama sai na yi tafsiri mujalladi goma sha takwas ya na malam ko bai ninninka ba to amma da ban kai malam ba ko abin da ya sa domin a cikin wannan tafsirin nawa sai na ɗauko daga cikin fahimtar malam na kawo to shi malam ya samu nawa ya ɗauko ya sa nashi me abin da hankali a ciki dan haka hasada ce kawai kuma ba yadda suka iya wanda ya gabata ya gabata shi yasa ko nassin Qur'ani Allah yake cewa masu imani na ƙwarai mutanen kirki suna ganin girman magabata wallazina ja'u min ba yaquluna me wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين To haka masu imani suke, don haka ku duba wani abin sha'awa da zan rufe da shi, shek abu abin dunin Allah ya ji kansa. A shekarar da shek Ismail ya kai masa ya kai wa mana Ismail ziyara a Jos, muna haya Islam a Jos. Sai zo ya ce ya zo ne ya duba almajirinsa malam isma'ila ya ce a cikin 'ya'yansa malam isma'ila shine babban ɗansa kuna nufin abin da yake nufi ba shi ya haifi malam ba amma yana nufin 'ya'yansa na addini sai yake cewa to malam isma'ila idris aikinsa ya fi nawa domin malam isma'ila idris umari ne ni kuma bakari ne ba don suna na abubakar ba ya ce ina aikin nan a hankali a hankali kafin mutane su gane suka kasa ganewa sai malam malai ya dauko sai ya bude sai kowa ya gane to kun ga wannan abin da yake faɗa kenan sha bakar mu. shi kuma Sheikh Ismail yana cewa su ba su da malami duk abin da yake faɗa daga Sheikh Abubakar Murdum ya koya to amma 'yan duniya yanzu ka je ka yi karatun shekara hudu kana son ka ce ka bi Abubakar ma kana son ka ce ka bi Sheikh Ismail ali din ma kana son ka ce ka Usman bin Fodio ma to kai me ya dame ka wanda suka ce ka ajiye su maliku da su abu hanifa da su imamu shafi'i da su ahmad bin hanbal kuma dan ya ce maka su ne shugabannin suna ka damu dan haka idan ya ajiye su maliku su maliku sun ajiye ne idan ya ajiye su abu hanifa abu hanifa sun ajiye ne idan ya ajiye su imam bin ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal sun ajiye ne akwai tasu a cikin addini kwarai da gaske wanda duk ya taso yau sai dai ya samu daga tasa din yi nasa gudunmawa dan haka ba tashin hankali kowa ya faɗi abin da yake so zai gamu da sakamakon da ya dace da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh